Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da jimurin sake kasancewa da mu. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mu mai albarka ta gaskiya 24 TV. Shahararriyar jaruman nan mai suna Momi Gombe, wadda aka fi saninta da shahararren mawaƙin nan mai suna Hamisu Breaker, wanda suke soyayya tare. Ta fito ta bayyana wani sirri a cikin masana'antar Kannywood da abin da ke faruwa da kuma ƙalubalen da suke fuskanta duk a cikin masana'antar ta Kannywood. Idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha, muna son ka danna mana alamar subscribe, sannan ka yi mana liking, sannan ka mana comment da ra'ayoyinku domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da kuma shirye-shiryen da suke faruwa a cikin masana'antar ta Kannywood. Kafin faruwar haka, jaruma Momi Gombe ta farwa kanta mummunan abin faɗe a cikin masana'antar ta Kannywood, inda a baya, a shekarun baya, muka samu labari da kuma hujjoji ƙwarara da suke nuna cewa jaruma momin Gombe ta auri wani yaron shahararren mawaƙin nan wanda wanda waƙoƙin shi ke haskawa a cikin wannan ɗan lokaci mai suna Hamsu Breaker. Sun yi aurensu cikin soyayya da ƙaunar juna, jim kaɗan baya ga haka sai giftawa shaiɗan ta faru a cikin wannan sunna ta manzon Allah tsakanin wannan jaruma da kuma yaron shahararren mawaƙin nan mai suna Hamsu Breaker. inda suka samu rabuwa inda ya mata saki ɗaya. Bayan wannan mummunan al'amari ya faru a kan wannan jaruma sai muka samu labarin ta fita shutin waka da ita da shahararren mawaƙin nan mai suna hamsu Breka a lokacin da bata gama idda ba. Wannan na ƙara nuni da kuma tabbatar mana da cewa lallai wasu matan daga cikin matan jarumai na Kannywood ba su da ilimin addini sosai, inda mun sani cewa mace ba ta da hurumin ta fita da koda daga gidansu ne a lokacin da ta samu da suka samu rabuwa tsakanin mijinta na aure na sunna har sai ta gama idda sannan take take da hujja da kuma lasisin kula duk wani saurayi ko kuma wani wanda ba muharramin ta ba kawo yanzu wannan jaruma mai suna momi gombe tana kokarin cusa soyayyarta a cikin zuciyar shahararren mawaƙin nan mai suna hams breaker wannan shi kuma muka so jin ta bakinsa sai dai hakar mu bata cimma ruwa ba ba mu samu cin ta bakin wannan shahararren mawaƙi ba mai suna hamsu breka jim kaɗan bayan faruwar wannan al'amari sai aka samu fitar wasu hotuna mafi muni na ita wannan shahararriyar jaruma mai suna momi gombe wanda aka dinga wallafa su a dukkanin shafuka na sada zumunta babu wayar da bai shiga ba babu kwamfutar da bai shiga ba inda mu ma ba mu yi kasa a ba muka sa su a dukkanin shafukanmu na sada zumunta da groups ɗinmu na wannan tasha ta kuma albarka. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha muna son ka yi mana comment sannan ka dalla mana alamar subscribe domin kara mana kwarin gwiwar kawo muku zafafan labarai da suke faruwa a cike da wajen masana'antar ta Kannywood. Za mu so jin ra'ayoyinku kan wannan tashin tashina da take faruwa a tsakanin waɗannan jarumai guda biyu, jaruma Momi Gombe da kuma